domin fa'are wadda hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau Arewa a yau Masu sauraro barkanmu da kasancewa a shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri har ila yau za mu ci gaba da duba lamuran taɓarɓarewar tsaro ne a yankin Arewa. Tsohon ministan matasa da wasanni Solomon Dalun ya duba wannan ƙalubale a hangensa lokacin da yake gwamnati da kuma yanzu da yake waje da gwamnatin. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe, girman kai sai kwamban halin da muka shiga ciki yau a gaskiya al'amarin ya shawo kan kowa ko ita gwamnati karan kanta halin da muke cikin yanzu Najeriya tana cikin halin yaki ne a duka shiyoyi nan guda shida babu wanda yanzu ba a kai hare to saboda haka abinda shugaban kasa zai yi a wannan lokaci shine na farko ya amince cewa mun shiga cikin halin ka yi kuma dole a dau matakai da sauri. Mataki na farko shine ya ayyana doka ta ɓaci a ƙasa abu na biyu zai shine ya dawo da duk tsofaffin sojoji da suke da karfi a dawo da su cikin aiki. Tsofaffin yan sanda wanda sun bar aiki da sauran karfinsu a dawo da su cikin aiki. Tsofaffin jami'an tsaro na tattara bayanan asiri a dawo da su domin su ba da gudumawa ga waɗanda suke aiki domin a shawo kan wannan halin da muke ciki. Biye da wannan kuma dole ya dau matakai na siyasa domin ya zuba ruwan sanyi ga wutan da take rurawa a Wannan kuma idan ko shi karan kanshi ba zai iya yi ba, to ko mataimakinsa ya naɗa shi da kuma kumaci na tattaunawa da 'yan Najeriya. wannan kumanci a sa mutane amintattu waɗanda yan Najeriya za su iya su saurare su da kumshe shugabannin addini da kuma fatattayyar siyasa da shugaban shugabannin kungiyoyin al'umma wanda suke da kunnen yan Najeriya su zauna a kowane shiya a tattauna da shugabannin na al'umma sarakunan gargajiya matasa da mata a ji koke-koken yan Najeriya a kowane shiya salin nan a dawo ma shugaban kasa da shi. Abu na karshe wanda zai yi a cikin wannan halin da muke ciki ne. Bayan da ya ayyana na doka ta baci dole zai kafa majalisar mulki na doka ta baci wanda mutanen da zai kawo su a wannan lokaci kowane rana dole a zauna a yi mitin a duba Mene ne ke faruwa a ƙasa wane mataki za a ɗauka. Waɗannan matakai ina ganin zai taimaka mana fiye da yadda za a ce mu tashi muna zuwa waje muna neman taimako domin waɗannan waɗanda za ana kiransu daga waje su zo nan idan sun kuskura sun shigo Najeriya to za a sha mamaki abin da ya faru a Somalia zai faru a Najeriya waɗannan yan bori yan bindiga yan ta'ada da suke fada da gwamnati za su dunkule da yan najeriya kuma su nuna wa sojojin kasar waje kyama kuma za a ci gaba da kai musu hare-hare So za a koma a shiga wani salo daban nawa wannan ra'ayin ina ganin zai taimaka wa shugaban kasa ga fidda mu cikin halin da muke. Marisa Solomon Dalu wasu harsunan suna murna cewa a kira jami'an nan daga waje ina jin har da akwai wani dan majalisa ma da dattawa da yake ganin kawo sojoji daga waje ne zai yi magani wannan lamarin to ai wannan ina gani rashin sanin halayen mutanen afirka ne da al'adunsu shi yake ta waɗansu shugabanni su yi wannan ga sojojin caji a nan makwabtanmu sun shigo najeriya ma waɗansu yan najeriya suna hararansu sojojinmu suna hararansu balantane za a ce a ji a kawo sojoji daga kasa wanda al'adunmu daban halayenmu daban yanayin mu daban kuma akwai ma kallon sabanin ra'ayi tsakaninmu da su. Dakata nan Solomon Dalun, ku biyo ni don jin tsarabar taron 'yan kungiyar muryar masu bukata ta musamman reshen arewacin Najeriya kan lamuran tsaro, wanda suka gudanar a nan Abuja. 'yan kungiyar waɗanda makafi ne a ido na cewa in an ba su dama za su iya taimakawa jami'an tsaro da bayanan sirri kan lamuran na tsaro. Ga abin da shugaban kungiyar Yarima Suleiman ke cewa. Mun taro ne wanda ya shafe a muryar masu bukata na musamman na arewacin Najeriya. Kuma taro ne wanda na san mutane za su yi mamaki a koyaushe ana yawan jina harkar siyasa. To amma wannan kungiya ba kungiya ba ce ta siyasa. Wannan kungiya ce wadda muka kafa domin ba da gudunmawar mu a bangaren tsaro domin shi tsaro ba abu ba ne na eh, gwamnati ita kadai ko kuma abu ne na jami'an tsaro a tsaro ya danganta ne ga al'ummar kasa ga baki da a matsayin mu na mutane masu bukata na musamman wanda Allah ya fi amsa addu'a mu fiye da kowa wanda muka kusanci fiye eh, da Allah fiye da kowa sai sa muka ce bari mu dawo mu zo mu bada da gudunmawa mu a bangaren tsaro wannan shine makasudin shirya wannan taron da muka yi shi a nan cikin birnin tarayya Abuja yari musulman a matsayinku na masu bukata ta musamman, ta yaya za ku shigo ku ba da gudunmawa ta bangaren tsaro tun da kuma taimakon ku ke nema? A'a, shi um, idan aka ana maganar tsaro ba wai ana magana abin da wani zai ci ko abin da wani zai sha ba na ana magana ne ya za mu yi mu ba da namu gudunmawar. Shi sa muka sanar da gwamnati cewa mu akwai irin rawan da za mu iya takawa musamman gudun ba da shawarwari da yadda za a kawo ƙarshen wannan tashi tashen hankulan da muke fama da su da kuma musamman gudun yi kasa ƙasa addu'a da kuma arewa idan ka duba irin kalubalen da arewa take fuskanta a ƙasar nan ya kamata mu dinga gama junan mu gaskiya a matsayin mu na mutane masu bukatar musamman mun fi kowa tashin hankali idan aka ce wata wani tashin hankali ya faru yanzu zan baka misali a nan jihar eh, yobe da aka wani wani wadda baya ganin ke bani labarin sanda aka samu su wani hari ina son gaya muka cewa ya sha wahala fiye da kowa Allah ne ya tsiratar da shi mutane masu bukata na musamman a ɗibo su a zuba su aikin jami'an tsaro kar wani mai sauraro ya ce cewa idan na ce a ba ma mai bukata na musamman a ɗauko shi a sa shi harkar tsaro ya ce a wannan ai baya gani a wannan ai baya ji me zai iya yi a'a akwai wani experience da zamu iya akwai gudunma da zamu ba sosai ba sai na faɗa ma duniya ba amma dai muna bin matakin da muke son mu ma zamu iya ba da gudunma da izinin Allah za a samu canji idan muka samu gudunma da gudun gwamnatin arewa gwamnatocinmu na arewa da izinin Allah. Yarima Suleiman a wani irin aiki ne masu bukata ta musamman din nan za su iya ba da gudunmawa bangaren tsaro. Misali, kwatanta mana ma tukunan karma kafin mu yi nisa watakila wani zai tambaya eh, wannan kungiya ta kuta masu bukata ta musamman da waye da waye ta kunsa. To, wannan kungiya na muryar masu bukata na musamman na arewacin Najeriya ya kunshi duk wani cluster duk wani bangaren mutane masu bukata na musamman musamman mai masu lalurar gani masu lalurar kafa masu lalurar kunne masu lalurar eh, eh, eh, laka da kuma masu lalurar hannu domin mun yadda cewa mu zama murya masu marasa murya mun yadda mu zama ido marasa ido a cikin wannan kungiya domin wannan idan ana magana harkar tsaro musamman yanzu misali kamar ni zan gaya muka a cikin anguwa sai wani sai ka ce a wannan tun da baya gani bari mu aikata wani abu kaga ko a wasa na ji cewa ga wani yana kokarin shirya wani abin da bai kamata ba zan yi maza mazan sanar da jami'an tsaro kuma ni a matsayin na wanda nake da kishin arewa a matsayin na wanda nake da kaunan mutanen arewa ba zan taɓa yadda in ga abin da ake ba daidai ba in bari kuma za mu ba da lokacin mu musamman yin addu'o'i a cikin dare domin samun karshen wannan tashi tashin hankulan da yake faruwa mu muna so mu yi amfani da wannan dama mu ƙara jawo hankalin gwamnatocin na arewa wannan kungiya ba kungiyar siyasa bane kuma ba ma fatan wani zai samu ah, siyasa ciki domin wannan muna so ne mu gyara alakan mu da Allah muna so ne mutane masu bukatar musamman su ba da gudunmawa ba ko yaushe su da ba su gudunmawa ba masu sauraro a nan lokaci yayi mana halin nasa makon gobe in Allah ya kai mu za mu kawo muku sabon shirin a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum zai cika yake ya yi are wa gaba ɗaya